Kwamitin kula da kasafin kuɗi a Majalisar Dattawa ƙarƙashin jagorancin sanata Adeola Olamilekan Solomon ya ce ƙudurin kasafin kuɗi na shekara 2022 ya ƙunshi tallafin man fetur, amma babu wani tanadi na tallafin sufurin da ake shirin yi na naira dubu biyar ga wasu 'yan Najeriya su miliyan arba'in wanda zai kai naira triliyan biyu da digo hudu a duk shekara. This budget we are considering contains subsidies and how do we raise this money to pay these 40 million Nigerians? Olamilekan ya ce in har za a bada irin wannan tallafi to sai an aika da takarda zuwa majalisar ƙasa don ganin yadda zai yiwu a ba wa 'yan Najeriya su miliyan arba'in alawus ɗin sufuri. Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki Abubakar Ali yana ganin akwai abin dubawa a wannan yunkurin bada tallafin kuɗin sufurin. Ta ina wani irin abubuwa za a yi amfani da shi a bada wannan kuɗaɗen nan. Kada a manta fa a cikin wannan hali nan da ake ciki na covid ba a manta da gaggawa ba yara ba sa zuwa makaranta an waye gari an ce an ciyar da yaran makaranta kudi biliyoyi saboda haka wannan ma in ba mai da hankali ba hanyar da zai bi kenan shi kuwa tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa comrade isa tijjani ya yi tsokaci akan wannan batun idan kun tuna gwamnatin tarayya ta ce ba za ta sake biyan tallafi akan man fetur ba ma'ana babu tallafi saboda haka ne ma suka goge pppra cewar wato babu wani ɗan kasuwa da za a bari ya je ya sayo mai daga waje domin ya ƙara kuɗin a kai. To amma abin mamaki shine NNPC ita ce kadai take siyo man nan daga waje. Abin tambaya shine ina NNPC take samo kuɗin siyo wannan kaya. A wani mataki na mai da martani, ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmad ta ce ba zai yiwu Najeriya ta ci gaba da biyan tallafi ba. Is another wake up call. It's like shaking everybody out of maybe the stupor that we're in. Zainab ta ce wannan matashiya ce gare mu duka saboda haka gabanin shirin cire tallafin gaba ɗaya nan da tsakiyar shekara 2022 gwamnati tana ƙoƙari tare da abokan aikinta wajen rage zafin kan talakawa. Ɗaya daga cikin hanyoyin rage zafin shine ba da kuɗin mota na wata-wata dubu biyar ga mutane miliyan arba'in da suka cancanta a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.